نبينا وشفيه صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعن أدة من لساني يفقه قولي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدمة المسلمين من أمك أقول الله سبحانه وتعالى تعالى إن صلاتك من الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا ثلاثة بيو غوتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1440 sannan muna bakwai ko ga watan May ya 2019 ah, idan ba manta ba jiya muna cin tafsirin suratul baqara inda muka tsaya kan aya ta 187 muna cikin tsakiyar ta ne muka cimma lokaci su malam zai ƙara karanto ta sannan mu tashi da yadda muka tsaya sai kuma ci gaban Allah sa yadda da fata abubuwan da za mu faɗi da na za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce uhilla lakum laylatas siyam an halatta muku dana azumi rafatu ila nisaikum kusanta zuwa ga matayenku wannan libasul lakum su tufafi ne gare ku wa antum libasul lahunna ko kuma tufafi ne a gare su alim Allah Allah ya sani annakum kuntum taqtanuna anfusakum cewa ku kun kasance kuna ha'inta kawunanku fataba alaikum ya muku rangwame wa'afa ankum ya yafi muku laifin da kuke fal'ana yanzu nan hunna ku gwamaze su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku nan muka za tafsiri ja sai Allah ce wa kulu ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad har farin zare ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga ainin bakin zare min al-fajr daga al-fajr ma'ana bayan da ya nuna halaccin kusantar mata da dare yanzu kuma sai ya zo da halaccin cewa ko da an yi bude baki an yi bacci an gane ko kuma an yi sallar ishayi to ba matsala fakulu washe rabu ku ci gaba da shi ba kamar da ta can farko ba ai da can gowa da ai sallar ishayi ba za ka rasha abinci ko ba za ka rasha abin sha ba to sai ce to yanzu kuma wa kulu ku ci washe rabu ku dinga sha an gane wannan rangume Allah wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni ana fahimtar wato ba wanda aka wannan karatu bi amfana ga mun yanzu ya amfani su sahabbai ya amfani ta biya amma mu ne zai amfana mu dan da wannan dokan na na har yanzu ina tabbatar ma mai bin da cikin kuɗi sai dai sai dai ku amma shi wannan wani kullun da dare sai ya saci abincin to sai Allah ce ba matsala wa kullu ku ci washrabu kusha to wannan cewa ku ci ku sha din nan jama'a ba wai ana rufe idan kai baki ba shikenan sai ka tara abinci kala goma ga ga ga ga, ga dan wake nan nan ga tubani nan ga ga ga, ga kosai nan ga dankalin Hausawa nan ga dankalin Yamare ga nan dankalin Aljanu sai ka tashi malam ka ci ka ci ka ciki mutum da yau zai sallar isha balle sallar tarawih bai ƙara hasala komai a a komai na shari'a na da menene yana da haddi a ci gwargwado a sha gwargwado a fashe na karatu malam shi ma ce ci dare daya menene kumburin ciki an gane yace a gaba da ci da sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har farin zare ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga bakin zare min al-fajr al-fajr ma'ana a gaba da ci abinci hakki tsawar fajr kenan abin da ya kawo maganan bakin zare da farin zare shine su larabawa suna cewa al-fajr farin zare suna cewa duhun dare bakin zare an fashe na karatu sai Allah ya faɗi donan terminology nasu sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yace lokacin da aka saukar da ayar abin da Allah ya fara saukarwa shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ya kata kenan babu mai da fajira ce sahabbai da suka ji wannan sai mutum ya zauna sai ya samu bakin zare ɗaya aje ya samu farin zare ɗaya sai aje sai ta cin sauro ta cin sauro sai lokacin da haske ya bayyana ga rashin gafari ga baki sanar da cin sauro in za ka dinga cin sauro sai ka gane baki muzari da farin zare ta gagari zai waye sai Allah ya saukar da minar fajar daga alfijir da ake nufi ma'ana ya zamanto alfijir kala biyu ne jiman Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alfijir menene alkadib akwai alfijir menene as-sadiq Alfijirin na gaskiya shine na ƙarshe to wannan cewa a ci abinci za ke to alfijir na nuna mana kenan ashe yin sahur menene gidan shari'a ne yin sahur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta saharu wa inda fi sahur menene baraka ku dinga yin sahur akwai albarka cikin sahur mutanenmu wanda da shafi ta addini sai cewa ka gani nan da ni ban yin sawaye in ya shafi shi da dare masha Allah na wuce kenan a a wa Allah wannan ba gwaninta bane ba manna Allah cewa inna fasla bayna siyamina wa siyami ahli kitab akhlaq as-sahur bambanci azumin mu da na ahli kitab shine cin sahur su ba su cin sahur an gane karatun ko da ruwa ne za ka sha kasa wani zai ce in shi abinci da sahur cikin shi na menene yana ɓaci to ko da ruwa za ka menene kurɓa ka kurba kai sauro an fashe na karatu sanan yin sauro na jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana cewa jinkirta saurin shi filada kada ya farkon dare an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma'ashar anbiya umanna bi salatin mu dukkan annabawa an mana umarni da abubuwa guda uku na farko an na za'a imanina ala na fi salat idan muna sallah mu dora hannun dama akan na hagu ba annabin Allah da ya taɓa sakin hannu a sallah duka annabawan Allah dora hannun su a gajinsa sallah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan na biyu an mana umarni bi ta'khir sahurina wa ta'jil iftarana mu jinkirta yin sahur sa'annan mu gaggauta buɗe baki abin da ke fi gaggauta buɗe da zara na ta faɗi ka yi buɗe baki ba jinkirta zai ɗan sabit ya ce mun yi sau tare da manna Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba kumna ila salati sai mu tashi muka yi sallah <clears throat> sai ana zama rikin ya tabbasa kam bayan al'adhan wasu me tsawon tsakanin sahur da kuka yi da kuma kiran sallah mana wani interval aka samu tsakanin gama sahur da kiran sallah ya ce kadur hamsin aya gwargwadon da za ka ta ayoyi hamsin alqur'ani. ƙwa'ani ayoyi hamsin nan ba masu tsawarin na sulfar bakara ba an mace na karatu ba gajeru na suwal asar ba malamu sai ce kaman wal mursalat suratul mursalat to idan za ka kintata da lokaci za ka ana sama minti sha biyar kwaminti goma kenan wannan bi so tsakanin tsaye da sahur ɗinka da ta da sallah a sami minti sha biyar ko minti goma an fashe wannan karatu Allah ya sa mu dace sai Allah subhanahu ta. ta'ala ya ce sun ma'atin musu ya al bayan nan alfijir ya keto an fara azumi da to sai ku cika azumi kuma zuwa dare dare a yaren shari'a na nufin faɗuwar rana ba duhu shi ne dare ba faɗuwar rana ne so rana na faduwa ko kai bude baki ko kuma bude baki wa azumin ka ya kare an gane karatu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaqbala laylu min hauna wa dhara an-nahar min hauna wa qad fara as idan rana ta bada baya ta nan sai dare na fuskantowa ta nan mai azumi ya riga ya shi azumin sa so ko da rana ta faɗi baka ci komai ba wannan kai ka sani kai ka jiyo azumi da ya kare so da ma rana na faduwa ka ci wani abu ka samu ladan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda aka fi so kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru ala min ruqubat inda zan malikin manzon Allah kan bude baki da fruits kayan lambu ila ko ayaba ko lemu ko gwanda ko kankana ko baka ci wannan fa in lam yakun fatumirat in bai samu fus ba yakan buɗe baki da menene da binai fa in lam yakun in ba a samu wannan ba hassasa wata min ma'in sai ka dan kurba ruwa kadan kadan bai sha da yawa sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to an ga su cin ba zahi annabi ba zahi kai zahin ka nan wasa ne akan zafin Madina da Makka me yasa bai shan ruwa da yawa domin ko da a likitance ka wuni da yunwa ka zo a lokaci guda ka sha ruwa mai yawa cutar da ka yi kana ka bai ya dauka kuma ruwan sai je ya taushe inda zaka ci abinci yanzu misali azumin da ka yi jiya ai masha Allah kuwa ji dadi yayi azumin zai yi dadi to bas bas a gida a fashe nan? to irin je da ka ci din nan a gani. zai kuma da ce sai ka kafa kan kurkurkur a sai ruwan ya toshe ne za ka ci abinci ba ka yi ci abincin girki kuma to da za a azumi goma irin na jiya ka ringa shan irin wannan ruwan sai ka kama kwana goma ka fara ramewa domin ka kasa samun ci abincin da zai wadace ka ruwa ya toshe wurin an gani karatun ba ana kashin ruwa ba amma menene sai sai sai sai in ma za ka sha ruwan da yawa ka bari sai ka ci abinci tukun an gani karatun abinci ya bi jikinka shi ne mai gina ma jiki ruwa da gina ma jiki ba to sannan sai ka sha ruwa Allah ka samu dace ne ce sun matin musu yama ila lai wala tubashiruhunna kada ku matsi iyalinku kada ku kusance su wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna itikafa fi masallati mana ba a baya ce fala ba shi ruhunna ba to ba kowa da kowa bane ba bane mai itikafi shi mai itikafi ko da rana ko da dare haramun ne ya sumbaci matarsa balle rungume ta balle sadu da ita shine wala ruhunna? wa antum akifuna me itikaf itikafi shine lazimtan masallaci domin bautar Allah an gane karatun ba lokacin da ba iya tikafi a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da abin da yake tikafi ba ko lokacin ana iya tikafi domin abin da tikafi ke wa yankewa ga barin duniya komawa ga Allah shi zama tikafi ke tare a masallaci ba shi ba zuwa kasuwa ko ba zuwa barkar haihuwa kai ko mutu aka yi bi zuwa jana'iza me yi tikafi bi zuwa gaida mara lafiya illa idan kana iya tikafi larurar dole ke fitowa da kai zaka je kai ba haya an gane karatun a ba abinci zaka je ka ci abinci to wannan wanda zai fito da kai kenan amma yadda kuke iya tikafin ku ku yanzu mutum na ya tikafi sai a samu lokaci sai a sauko kasa a zo filin masallaci cikin bisha a yi labarai eh a zo na labarai wannan ai ba ya tikafi kuke ba kuna da kwana masallaci wani ma sai je da rediyo lokacin bbc na yi zai fito sai ja area zai je da duniya ta kwana ya yi itikafi da kuma ya kwana yi itikafi yankewa ne da duniya ga baki daya kuma ne ga Allah kisa ko a cikin masallacin ai abin da aka yadda ma ka yi sallah askar ko karatun qur'ani kai hatta tafan hadisi da nafi wasu malamai su ce ba karantawa kana itikafi wasu ce ku zuwa karantawa daga qur'ani sallah sai sallah sai askar to ila ga muka zo gidin bisha fara labari so Allah ce kar kusance su kuna ka fil masajid sai ku duba masajid sai zo da ainihin alif da lam na ma'rifa domin ya nuna cewa almasjid din da za a yi shine masallaci mai sunan masallaci domin a larabci inda kake sallah ɗakin ka ba sunan shi menene masjid ne ai amma sai sa al masjid zai na sha masallaci ba na ɗakin ka ba wanda ake hamsa salawati to shi yasa ina za a iya tikafi malamai suka su gida uku tun da kan sahabban manzon Allah akwai wanda su ce ba inda za a iya tikafi sai masallacin da annabi ne ya gina masallacin wana masallacin Ka'aba kage da Annabi Ibrahim shi ya sasa masallacin manzon Allah a Madina rashi ya gina abun shi sai masallacin Baitul Maqdis wanda annabi Sulaiman ya asasa in ba nan ba ba ya cika wa suka ce a a za iya tikafi ko da ba su ba amma ƙa'ida masallacin juma'a tunda ibada ce ta musamman to ya kamata samun ibadar wuri na musamman an gane karatu mm. wa suka ce a duk masallaci wannan ne zaka yi tikafi a ciki don Allah ta yi wa an tun haƙifuna fil masajid wannan ya shigo cikin masajid ko bai shigo cikin masajid ba ya shigo ciki illa dai idan kwanukan za ka yi tukafi juma'a za ta gito cikin kwanuka din to dole sa masallacin juma'a za ka yi tukafi dai idan kana ta kawo masallaci ba na juma'a ba ranar juma'a dole ka je sallar juma'a to kana fita kuma ka ga bai tukafin kenan kuma mafi karancin tukafi dare daya dan wafi ji sosai ba inda shari'a ta ce dole sai ka kwana goma mun karanta da kwasayil buhari sai na umar ya ce manzo Allah ya rasulullah na yau Allah bakance cewa zan yi kafin dare guda a Ka'aba cikin jahiliya manzo Allah ce je ka cika bakancinka dare guda da bai halatta dare guda manzo Allah ce a dole da sai ka kwana guda yi an gani karatun su ka yi kafin dare guda mana ka shiga kafin sallar magriba ka fito bayan sallar asubahi so ya hudu rana kuma ka yi kwana guda ka yi kwana biyu ka yi kwana goma kuma duk wanda bai da abin da zai ce da iyalinsa haramun ne zai cika biyu kun gane karatun domin cika ba farin labarci sunna ce ce da iyali ba ka bai iyali ka cikin yiwa ka je itikar masallaci ka bar farilla ka je sunna Allah bai karba sun in zaka je itikafi dole ka bai iyalin ka abin da za su amfani da shi ba kwana goma ba in ma wata za ka yi ba laifi wani yau kana yi tikafi tun farkon wata a zuwa ƙarshen wata Allah ka samu dace amma ana fita idan akwai menene akwai laruwa fita kamar da na faɗi da zama. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na itikafi a ɗaya matayensa Safiya binta Huyay ibn Akhtab ta kawo masa abinci a masallaci sallallahu alaihi wasallam da dare ya ci abinci ya kafa ta dauki haka nan bai sa shi ta koma ita kadai an gane karatun mm. ya tashi zai ɗaraka taka ne rage mata menene tafiya hanya wa sahabai guda suka tau daga nesa su ce a ah, manzan Allah da matarsa suka kauce suka raba rabi ya gada dan abin kunya na yi misali ga babban mutum tare da iyalin shi za ka yi za ka ji nauyi ai sai manzan Allah ya ce Allah rasulukum ku zo ku zo ku zo ku zo mm. ni ne da matata mm. suka ce inna lillahi shi wa ya rasul abba za mu zarge ka wace mun zarge za ku je inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam shedan na circulate a jikin mutum yadda jini ke circulation to yana cewa akwai larura na fita zai ci abinci ko magabancin wannan za a yi fita kai ko da ba wurin ba wurin yin ba menene ba haya sai ka koma gidanka yana halatta ka gidanka ba haya ka dawo amma da sharabi in ka je gidan ba magana hira da matanka an gane karatun sai da kana shigowa gina ka dauki huta sai da ba baya an tashi laya laya da a huta laya an gane karatun Allah ka samu dace yawwa da kyau Allah ya saka rasai. wannan lurawa ce mai amfanin gaske shin yana halatta ka je wani gari itikafi ko bai halatta ina tambayar ku hmm, ni ba wannan fi kai na ba yana halatta ko bai halatta ba shi halatta in ba dai makka ko madina ko bai magadis ba don manala ce latu shaddun riha illa ila salafatin masajin ba a ɗaura kaya da niyyar je bota Allah wani masallaci sun sallaci guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin kudus duk masallacin da ka je a duniyar nan ladin da za a baka can daidai ne da na masallacin an gari karatu so maganin ka tashi zaka je itikafi ka ce kai ai bana abu zaka yi itikafi ko Kaduna zaka yi yawo zaka fari da karfi yawo zaka ba itikafi ka je ka dai je kaga Sultan Bello ko misali kaga Kawo Junction ko eh kaga inda ruwa ke zuwa a Rawul ka dawo amma itikafi ka yi shi wa don ba wanda ya saka ana ji wannan karatun da kyau Allah ka samu da shi sai Allah ce tilka hududullah waɗannan su ne iyakokin Allah da ya muku magana azumi magana itikafi maganan sahur magana kusanta iyali da sauransu addodi ne na Allah fala taqrabuha kar kusance su idan Allah ya ja layi ba a kusantar layin balle a taba layin an mace na karatu duk abin da Allah ya haramta zai ce fa la taqrabu bai ce da ku yi shi ba a kan ma kusance shi a ce la taqrabu zina innahu min ne wa sa sabila kan ma kusanci zina bai ce da ku yi zina ba a kan ma kusanci zina balle kai zina amma duk abin da Allah ya ce ayi to sai ce tilka hududullah fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ƙetare su in ya ja layi ya ce ayi abu kaza to kaga so ake ka zo abun to shi ka zo amma kada ka wuce haram kada ka kusanta halal kada ka wuce musulunci kenan la sharqiyatan wala garbiya idan an fa kullum yusrifu wa lam yakhsuru wa kana da zalika qawama musulunci ba a yadda ka wuce gona da iri ba ko ba a yadda ka kasa ba an gane karatu sai Allah ce alayka yubayyinu Allahu ayati aka Allah ke bayanin ayoyinsa linnas ga mutane la'allahum yattaqun cewa ko za su tsoron Allah idan yayi bayani cewa ga abin da nake so yace ga abin da ban so kai abin da yake so ka bar abin da bai so ai ka samu tsoron Allah kenan an gane kisa ce kadhalika yubayyinu Allahu ayati linnas la'allahum yattaqun to in na duba farkon ayar azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum menene karshen ayar azumi kadhalika yubayyinu Allahu ayati lin-nasi la'allahum ashe gaba da azumi yake wa? tsoron Allah an fashe na karatu ba wai yana abin da kai budu baki da shi ba cewa haba ainihin jiya mala ayyar da farfesu ne budu baki na fika hmm. da wanda ya buɗe baki da cinyar su an gari karatu da wanda ya buɗe baki da makani an gani idan mai makanin na ya bi tsoron Allah ya fi mai ciwon tsawisu ne da wanda ya yi sahur ya burushi da asuba da cinyar kaza an gani da wanda shi kuma tubani ya ci da asuba din ko ko dambu kai dai ka san in ka gana ana sahur da dambu ba sha'awa ba ne necessity ne necessity ne to ba shi abin yi kai ba shi ne matsalar ba tsoron Allah ke bukata Allah kara mana ka wala takulu amwalakum bainakum bil batil hmm. Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar banna wa tullu biha ila al-hukam ku dinga karkatar da duke ku zuwa wajen masu alƙalanci masu hukunci li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku samu cin wani kaso na dukiyar mutane bil ismi ta hisaba sabawa Allah wa antum ta'lamun alhalikum sun ce Allah ya haramta ba magana azumi ya gama ba mm. a nuna ba shashi musulunci shakundun ne idkhulu fi silmi kafa ba wani abu wanda babu shi a musulunci shi yasa da yi magana azumi kuma yanzu yanzu ma zai kan magana kuma menene tattalin arziki kuma kan maganar dukiya yadda sallah ke addini a kasance addini noma menene addini an gane karatun sai ce wala takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta hanyar barna cin dukiya ta hanya biyu ce akwai ta hanyar halal akwai ta hanyar haram to ta hanyar halal ka ci ba matsala wace ce ta hanyar halal mutum ya kalle ka ana azumi ne ce wane ya azumi ya ce alhamdulillah to garin ne ko azumin kace duka ne zai dan shi dubu dai amin wannan fakulu hani'an ni'a shi ya baka da son zuciyarsa da jin daga wansa matakka ta ga wata yayi nisa ta ce malam yau na ga wata kace sha biyar ta ce wai wai wai wai to ga ta dubu ashirin nan ka ka sha biyar. halal kasuwanci ka yi ka sai da mutum kaya biya ka ka ci halal aiki ka ka electrician ne ka masa aiki na wayarin ya biya ka ko ko dagogi ka ba kawai kaya biya ka dole ya ci ta halal a aiki albashi kake wata aka aka ji alat karam halal ɗinka ne to amma cin dukiya ta hanyar haram ka yi sata ka yi cuta ka ci amana zamba cin aminci cin dukiyar marayu duk wannan riba wannan bilbatin ne Allah ce kada ku ci dukiyoyinku sai ce dukiyoyinku domin dukiyar mumini kamar taka ce don innamal mu'minuna kal jasad mumine kamar gangan jiki ɗin. ne an fashe na karatu in ka cuci mumini dan wanka ka cuci kanka ne don innamal mu'minuna ikhwa mummune yan uwa ne yan addini ya fi jini domin ranar kiyama yan wataka jini baya amfana ka ta addini ke amfana ka al-akhillau yawmaidin ba'dhum li ba'dhin azu illa al illal kaji na zo na ce illa al-muttaqun sai mu joshi kana a kuma wannan dauke kuskure ne ko masha Allah ba na ni kuskure Allah ya ce masoya a ranar alkiyama mukiyan juna ne sai wanda suke son juna da tsoron Allah Ka yi wata mutaka nan ta addini ya firar almaru min akhihi wa ummihi wa sahibatihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'an yughni mutum zai guje wa babansa ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa ɗansa matarsa wanda yake mata ƙarya ko din man ganki ba ban yi bacci ko ba ki nan hangen shado ɗinki da ke haka nan kaza kaza kaza kaza kaza ba ku yi wa jihun karewa karin zamani jijin yanzu ya tunke tsara ta bai suna wa when I left here yesterday you you very surprised I can't sleep sannan kasa ku da na rufe ido kasan sai ƙarya ke sai da mayan makarajawa ita kuma kanta sai ya ɗauki wani hayaƙi haka nan ya fata ƙarya to kuma ta kashe ranar kiyama za ta guje wata guje mata fala an sawo bai nomi yau mai izin wala ta sawo ba dangantaka a ranar to waɗanda waka na addini sai ka cuce shi to Allah ya hana watullu biha ila al ko kuma ku karkatar da dukiyar wani a je hada baki da alƙalai da a kwashe dukiyarsa to ko da alƙali ya halatta ma dukiyar wani tana na har ta tashar domin da kai da alƙali duk bayan Allah ne tun da akwai alkalin da yake iya kwadinka iya shagalinka ko babu su ne akwai su da ka zai ce to ya nawa ne abun dirlin na nawa ne ce 10 miliyan to me na fasar dirlin ciki tsakaman 3 miliyan out of that 10 miliyan shayar labo ya yi oyoki ya yi to cikin duk to to zan bada sai a bage ne sai a negotiating abinda za a bashi don a cuci wani jin milan. ana zuwa gaban sa ce kai dama da kai ka kai da talliga idan ka bukai mutumin banza ne ka iya ka iya ka ce biya shi kudin shi ko mai jawo masu sakin layi mai shiga da kashin kabaka tun ya zaka baka san sakin layin ba kai kana kan layi ne kai zai to tsagin layi na bakwai ba a cin karamin baka mun kwashe gwajin karamin bashi shi kenan kai da aka kwace wa duke wani aka baka yaro bari murna karen ka kama me wallahi kaman gobe ne za ku abin shi gaban Allah ka kai gaban alƙalil ta kulu fariqa min amwalin nas don ku ce wani bangare duke mutane bi ismi ta yi sabon Allah wa antum ta'lamun kuma kuna sani me zai zafi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ummu salma yace innama ana basharun ni mutum ne sallallahu alaihi wasallam salawatu rabbi wa salamu alaihi manzo Allah bai shayi ce shi mutum ne eh ta Allah ce kul inna ma ana basharun mithlukum to me zai ji tsoro ce inna ma ana basharun ni mutum ne la'allakum taqtasimuna ilayya ta yi kudin kawo rikici gabana fal'alla an a ba'dhukum alhala bi hujjati min Ta yi idan mutum bisa kawo rigima gaba na ila wani yafi daɗin baki fiye da ɗanwansa kuma shi ne bai da gaskiya sai yazo ya man daɗin baki ne kuma san gaibi ba sai in shi dukiyar ɗanwansa ba tare da nasani ba man qata'atu lahu min mali akhihi fala ya'khudhu duk wanda ya san cewa dukiyar ɗanwansa na bashi dan dadin bakin sa wallahi dai amsa wuta ce wanda ma yi ka tsatu minan na wuta ce da bashi gugar a ashe da ka je gaban manna Allah ka yi daɗin baki ka cuci mutum a ɗauki dukin shi a baka duk da ka saka shi wuta ko da gaban manna Allah yi wannan ko da manna Allah shi ya haka don shi ba da gangan ba ya ka abin da sani da shi ya yi. to balon alqalibu an gane karatu Allah kare mutu da kayansa sai ka duba yau ya alqalamu suke ya lauyoyin mu suke nan lalacewa ta fi tabbata wajen mu. za ka loya musulmi ne kila ma sanwo sanwo mai sanwo sango sinadris of nigeria ba shi ne san ba ka gana magana yana wani haka san ne shi gashi musulmi gashi san ilima yana da awashi alusunna ne amma idan barayi suka yi sata kama sun shi zai je kare su in wani ya shi gwamnati ya kwashi kudi shi zai je za a kare su ya yi turanci ya yi turanci ci yana turanci na kirki ai na latin amurka don da sai ya kare su haba bawan allah baka ji allah ce wala takun lil ha'inina hasima ba kada ka to mai kariya ga ainihin azalumai da masu ha'inci don za a biya ka ka bi ka ɗora wuya da tayin sai mutum ya ɗora da tafi sai zai zo kama ƙarya gaban mutane my lord i could remember this kind of uh, happen in 1942 ba fa ya shi ba lokacin ba haife shi ba amma zai shiga wa galibi wai 1942 wai rishe taba faruwa a ina wai a england ya faru saboda haka a lokacin alƙalin lokacin ya ce kaza ce kaza saboda alƙalin zo in man da kai dubgagge ne we are in 2019 you are referring to 1942 eh, me kama da tsakanin su ko mutanen na tafi ba rin <laughs> yanzu ba ne yanzu ne ba dokokin na tafi ba rin yanzu ba da ba ce dokan Allah ne yawwa kaga ita doka Allah tun lokacin manzon Allah ta shar kiyama ta dire kuwa domin wanda yi doka shi halishi mutanen ya san za a yi mutane in Najeriya ya sani shi zai yi su shi in Najeriya is a special abin creation special creation da cin halittar Allah dan Najeriya ba yi special creation ai iya waɗannan Najeriya sai Allah dan Najeriya mhm. in ka bullo ta nan sai bullo ta can in ka ce miƙe sai tsalle in ka ce zona sai kwanta to da doka Allah ake bi za ta bi da shi don ba kwanci ba ko mutuwa kai doka Allah za ta yi ganga sau da haka ‘yan'uwan mu loyoyi musulmai ‘yan'uwan alƙalai musulmai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haɗa ku da Allah alkali ko da ya hukunci daidai da Allah ce alkiyama san tambaye shi ina hukunci yadda Allah cewa su kuma yaya in dai kudi yake son samu ka same sa duniya ba shi kenan ma kayan manyan motoci kai manyan gidaje ko kana zuwa yawo dubai kana zuwa england ko kana zuwa shan iska mississippi to bayan nan kuma sai ka mutu sai kuma mi ta faru ta kare lakarin da karinsa ya tsaro na ka yas'aluna ka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj walaysa al birru bi an min zuhuriha walakin al birru man ittaqa وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم suna tambayar ka dangane da jinjirin wata ƙul ka ce hiya mawaƙitar nas ai lokuta ne ga mutane wal da kuma aikin hajji walaysal birru ba nagarta bane ba ba bin Allah bane ba bi an ta'tul buyut min zuhuriha je wa gidaje ta baya an gane karatun walakin dal birra man ittaqa abinda ke nagarta abinda ke bin Allah shine wanda ya ji tsoron Allah an fahimci wannan karatu atul buyut min abwabiha je wa gidaje ta kofofin su wattaqullaha bi tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu ku rubuta duniya da lahira ka duk wannan ayace yas'alunaka anil ahilla al ahilla jamu ta hilal hilal shine jinjirin wata an gane jinjirin wata a Hausa na da jami ne jirajiran watanni a bai yiwa ba ku shi ba kowace kalma ce ke da menene ke da jami ba ko a Hausa ko a Turanci ko da sauransu a larabci ma kwanse 'yan kalmomi da yake da mufradin da jami'in daɗe ne an gani karatu Eh, amma anan wurin al'ahilla jami ne na hilal suna tambayar manzon Allah ne ya rasulullah wai me yasa farkon wata sai gishi dan karami can sai ƙara girma ya ƙara girma ko in ya kai sha biyar sha shida sha bakwai kuma sai fara ragewa sai kuma sai bace an gane karatu to yanzu idan mutum ya san me yasa wata ke zama dan karami kuma ya ƙara girma me ya ƙare shi me ya ƙare shi to shi na shi Allah kai tambaya to bai zai gaya ma abin da bai zai amfani ka ba sai Allah ya ce to a kai masa wanda zai amfani su a gaya masa hikimar halittan wajen qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj ka ce mun halicci watan ne domin mutane samu lokuta na rayuwarsu idan babu wata kenan babu lissafi kenan in babu lissafi banki za ta baka rancen kudi yace za ka biya babu tun da ba ba ba ba date ba rada. An shi na karatu idan babu lissafi na wata da kwana yau za sama rana kaga babu sai ga shan baka yarinyar ce to yoshi ya ce to sai ran da Allah kaddara ne to ba lissafi so hikimar Allah shine a samu lissafi a rayuwar mutane ka ba da bashi ka san da zaka biya ka shi bashi ka san da zaka biya ka san da ka ba da kudin ka a sa ma rana ka dinga kirga har sura wata biyu ba ka nan bane ba yanzu ba rawar haka ko mi nan ba rawar haka shago yake kwana to ba da ka ci masallaci ne ko amma da aka sa rana da yake akwai wata akwai lissafi yanzu ba kajo ya imam Allah bada da lada rama Allah ce a sa rana idda da mata ke yi da me ake yi da watanni ne lissafin watanni ne in mata kana da ciki da babu wata wannan watan ya wuce wannan ya zo ya kasan wanda za ta haihu ba ka sani ba watan cikin wata nawa yau ba sani ba sai ga akwai hikima shi san kana gane aya sosai sai ka ga sunan Isra'il sai ce waj'alna al-layla wan nahara fa ayatayn famahawna ayatal layl waj'alna ayatan nahari mubsidatan ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا ce mun halici dare mun halici yini muka shafe hasken dare yi mutu wata za a gani da dare muka sanya ainihin ayar rana karara za a ga rana ne da rana don ne ku nemi falal Allah sanan ku san adadin sini na wani hisab lissafin shekaru an fi na karatu yanzu mala abdullahi ka tabi shekarar shi na sai ce ma 48 ko tara? misali ko <laughs> <laughs> طيب. لتعلم عدد السنين والحساب حكمة الله سبحانه وتعالى كين هو الذي جعل انت يونس هو الذي جعل الشمس ضياء وقدره اها سقيا الا بالحق سقيا هم بقوم يعلمون يجي شيء وندي يسنيا ainihin rana kwallon rana ɗin su zama kuma mai hasken gaske ya sanya kuma ainihin kwallon wata shi ma mai haske amma ita rana diya wata kuma nur mai mamacin diya da nur in ka ji diya haske ne mai kuna in ka ji nur haske ne wanda bai kone ka na wannan mace wani karatu ya ce kuma ka sanya wata na da masaukai da yake sauka har ya kadadin kwanaki wani watan ya wuce wani ya shigo don a san lissafi hmm. Allah shi na bayanin ayoyi da mutane masana Allah ka samu dace sai ya ce muwaqatil nasi wal hajji kuma dan ku san lokacin aikin hajji sai Allah ya ambaci hajji shi kare cikin sauran ibadu din da muhimmancin da kuma shi yadda ya dogara da lokaci الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال sai ka magana hajji Allah ka ba mu ikon zuwa in za mu je ka saba je don neman yadda ka ba don neman suna ba ka san wani so yake je ya je dawo ya dinga barazana Sai mai sunan ka ce a ni ne <clears throat> alhaji uh, at the same time dr <laughs> to alhaji ka kai manalayin hajji ne karo ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaji Allah ya ce ko lamma ba abubakar lokacin da alhaji sai abubakar ya iso karo da karatu kaji ka dan Allah kaji dan nima ya dan Allah ta Allah ce mun halicci watanni ne da asal lissafin lokacin aikin haji sai Allah ce walaysal birru ba nagarta bane ba ba bin Allah bane ba bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku zakke wa gidaje ta bayan su abin da ya faru mutanen Madina a cikin jahiliyyar su idan mutum ya harama da aikin haji to tun daga irin da ya harama bai ƙara shiga gidansa da kowa gida sai dai zagaya ta bayan gida sai kama katanga sai ya dire ko ya saba ne shiga Eh, wai shi tun da ya harma da ake hajji ba abin da zai ƙara shiga tsakanin shi da sama an gane karatun eh kaga shi shine molanka Allah bai ce ba ne bai ce ba sun girgira kansu wannan doka kuma sun gani suka mani Allah ne to sai Allah ya ce walakin nal birra man ittaqa shiga ta bayan gida ba shi ne biyan Allah ba hmm. bin Allah da nagarta shine jin tsoron Allah an gani. to ji tsoron Allah nan ya kunshi abubuwa kamar guda goma sha uku ne mani takarin nan sai kuma ayar laysal birru an tuwallu wujuhakum walakin la birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi qurba wal yatama wal masakin ibn as was sa'irina wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi adim idha ahadu wa sabina fi ba'sa'i wad wa hina al-ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تخرج شنو مريت قالين داك أن تكي شنو ورا eh liman ittaka kenan kana san da sun muttaquna sai ka bada can kaidojin sai Allah ce wa atul buyuta min abwabiha ku zo gidaje ta kofa me yasa kai gida ba ta shiga bane ba ka kama hawa ka tanga malam lahiya lahiya kun ga abin ma ya saba hankali shi sa wato ita kullum ita bidiya kana ganin nan shagiya ce ta saba shari'a ta saba hankali wata ramar na Allah na hudu ba hadisan da Imam Ahmad ya rubuta musu din sai ga su canza cikin rana yana ah, cikin rana ya cikin rana shi ma zana kai wancan lafiya sa cika Abu Isra'il kenan yi? Ayi, abu waɗancan wadancan ai malam ai akwai Allah Ayi nazara ai yawo Allah bakance ne Allah ya koda ba zai zo na ba wala yastadillu ba zai shiga inuwa ba wala takallamu ba zai magana da kowa ba waya su azumi ma yake haji bayan Allah ko mamala ce muruhu falyatakallam ku je ku ce yanzu nan ku ji ku ga mai nace yi magana yin magana ba dini bane yo wal yasadil ya shiga inuwa wal yaqud ya zauna ba wani lada da tsayuwa ba karba da rini wa yasum azumi bin Allah ne azumin shi kaga an soke mai maka yau an tabbatar da mai kyau kaga shi a tunanin shi an yi ranar tabbake shi za a bashi lada shi yasa ita bi da amilatun nasiba ce tasilan nara hamiya za ka yi aiki ka ci wuya ka ci wahala ka yi jibi ka sha kwaya an gane idan ka su jajjawar ka sha ka sha sanyi ka yi wahala kuma ta sanar na rahamiya kuma sai ka shigo ta kuma mai zafi ba lada yau ba sa ka ba wa ya sa ka addini yusrun addini da manzo Allah ya zo da shi mai sauki da Allah ce ya sallah sau biyar sai ya ce menene in ba ka iya daga tsaye kai me kai daga zo ne akwai matsala shi ba ka iya daga zo ne ya kwance an karba kuma ba karbawa dole sai kai alwalla ba ka lahiya ka ba alwalla kai me mun ma ba ta yiwa yi sallah haka nan akwai matsala shi addinin azumi an ce ayi likitoci sun ce osta dukkan ka fara azumi sai ya taso kuma zaka mutu shara ce bari ka bari kada ka yi kai me ka ciya akwai matsala ba matsala ka auri mata hudu in ji Allah to ba ka da hali a uku aka ce ba ka yi hudu ka yi uku ba ka yi uku ka yi biyu ba ka yi biyu ka yi daya da Allah akwai tashin gada ciki yanzu ba ka da halin biyu ka zai kwaso su wa zai ya? Allah ya sa ka ka ga gaza kanka tun an ce kai daya ba dole ne kai biyu ko uku ba to suka za a kai in ma baka da alin din sai Allah ce wala yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli dai ma baka da kudin Allah ce to kai hakuri amma Allah kawai da za yi ba shi kenan ba abinda ba za ka samu ba suka zo na lafiya me gida da muku hankali ba ka da kullum aure amma ka bin mata mutane da kallo ba dole hankalin ka tashi ba tun da ne tashi ni na san ban da kuna aure ko kallon ta ban to to me to me zai ya ban tashin amma kai ba kai da koyi ka kalla ka an shi lambar wayarta go kuna chatting ma ku yi whatsapp tare ku yi instagram tare ku yi waye kuma twitter kuma tare to a yi facebook to ma an ce ka hito Kuma ba a posisi kaga kawar da kanka hmm. Allah ce wa turbu yuta min abwabiha a zo wa dakuna ta gobin su ma'ana ta kabar shida ta ce ku yi ku zo da yadda shida ta ce ku yi ta wattaqullaha ku tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku rabota zaka je na sai mimita tsoron Allah don tsoron Allah shine menene ra'sul hikma shine jagora komai sallah zaka yi in ba tsoron Allah aikin banza ne azumi zaka yi ba tsoron Allah aikin banza ne zakka zaka bada sai ka bada dan aji labari kace to duk shiga layi sai ganin basan lira 20 20 da Allah wannan zakka yana fanin din ya ki sai zakka jama'a ka dauko kuɗi masu kima yanzu malam Abdullahi ne zakka da shi wace malam Abdullahi to da Allah Allah jira da ka ce daga kasan na ne yana kirgawa dubu goma ashirin talatin saba'in ɗari ɗari biyu sai ga dubu ɗari uku to ka san dai kwamin da zai ran nan duk tsohon hadda shi zira ta tsoron to ya ka amma har mutane ka ba su naira ashirin ashirin ashirin don neman suna to mai fa'ida wannan an ce zakka ne don a rage matalauta aka Allah ce haka manna Allah ce to a ahadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim a hasanun mawadata a ba talakawa su masu shaida to baka sani tsoron Allah ba neman suna kake ka ce ma rubuta sunan mutane to malamin tafsiri a ba shi bashi 550 <laughs> to wallahi in ka da ribe da su gina na Allah zai duba duk daga fahimci yanzu wai wai ne zama da ribe da mu ne da ribe da su a ah, yi duk da ribe da sai a sa bisa maleji bisa maleji da an san mace da Allah shi ba da ribe da su kudin me kudin wace a ce cikin yawon da ake da Allah ya sauwaƙe a ji tsoron Allah lalafin tufiliyon da kuma rubuta za mu za ka na insha Allah ta'ala ina Allah ya yadda sai mu tashi maganar yaƙi kuma ko ƙaci lofi zubi da Allah eh Allah da mu